ɗan saurayi ɗan saurayi ɗan saurayi. Kowa ya ce ɗan saurayi na ‘yan mata ɗan saurayi. Yara ku ce ɗan saurayi, manya ku ce ɗan saurayi, ɗan saurayi. Salamu alaikum. Malam barka ne. Ya aiki. Ya jama'a. Alhamdulillah. Kai, alhamdulillah. Shinkafa ba ta yi kyau. Ah. Da Allah tambaya nake. Eh. Da Allah ina tambayan gidan su DJ. Wata fara fara tana da ɗan matsakaicin tsawo haka. Ɗan saurayi. Oh, ka ce DJ mai ɗinki. Kwarai kuwa. Ɗan saurayi. Lady Jame ɗinki domin kuwa ina yawan gani a status ɗinta tana yawan sa kayan ɗinki haka da ɗinkuna da take yi. Kanji ma. Ai malam ina tunanin kamar ka baro gidan can baya. To to to to na baro shi can baya kenan. Eh ina tunanin kamar gidansu ina wani layi da ka wuce wani layi da ake kaman za ka tankin kalanzir a kofar layi. A ah, kwarai kuwa kwarai kai aiko na ta wada nisa. ya fice ah, ah, ah. ina tunanin ka tare mai mashin mai mashin ya mai da kai can layin nan a na je da kafa saurayi kansh wannan ya kwamsa tafe lafiya lau yaro irin albarka kaga shinkafan nan wasu wasu Allah ya albarkace ta duk sashen nan babu shinkafa irin wannan ba ka kyauta ka kyauta oh, kuma na kura matan <laughs> kenan na kware su wannan babanka ne me yake nufi dana ne wannan ai shi ai nake ga ma shine baban ita wa dan saurayi wa wa kenan baban wa baban dije muna tare da mahaifinsa shi yasa yake girmama ne yake ce mun baba ni ni ne mahaifin dije dije yan mata kuma dije an girma yau kuwa Allah ya mu gaskiya shi ya haifi dije tela wanda na zo nema Warai ni ne mahaifinta ga ma faɗi da ƙarfi ni ne mahaifin dije wayo Allah tela ne shiga uku ko Allah ya sa mun yi do wayo Allah zo kowa ya ce an na 'yan mata